ranar kuma kungiyar sufurin ta road transport employers association of nigeria a turance ta kaddamar da tsarin inshora ga matafiya ne idan hadarin mota ya ratsa da su shugaban kungiyar na kasa musa muhammad mai takobi shine dai ya jagoranci masu ruwa da tsaki kan harkar sufurin don kaddamar da shirin a nan abuja ga wakilin samin sani ya sake dawowa da wannan rahoton taron kaddamar da sabon tsarin inshorar matafiya a kan hanyoyi ya samu halartar masu ruwa da tsaki kan harkokin sufuri da ɗaruruwan 'ya'yan ƙungiyar ta road transport in place association of nigeria a cibiyar tunawa da marigayi 'yar aduwa da ke nan birnin abuja inda mahalarta taro suka gabatar da jawabai daban-daban mataimakin shugaban kwamitin sufuri na majalisar dattijai wanda ya wakilci shugaban majalisar dattijai a wajen taron sanata nicholas topowomo ya bukaci da a tashi tsaye don inganta harkar sufurin ƙasa ya kamata mu tashi haikan don bunƙasa harkar sufurin ƙasa kamar yadda harkar sufurin na ruwa da na ƙasa yake amma abin takaici shine an yi watsi da harkar sufurin ƙasa ina kira ga gwamnatin tarayya da ta jihohi kai da mata ƙananan hukumomi da su tashi tsaye wajen bunƙasa harkar sufurin ƙasa don mu samu damar kula da fasinjojinmu mu mayar da rayuwarsu cikin sauƙi kafin ƙarshen watan mayu zan kawo ƙudurin doka a majalisar dattijai kan inshorar lafiya ta matafiya domin samun goyon baya a hukumance saboda duk matafiyin da ya shiga mota ya tabbatar da cewa tsarin inshorar yana bisa dokar kundin tsarin mulkin ƙasa. shi ma shi jawabin jim kaɗan bayan kammala a taron shugaban ƙungiyar musa muhammad mai takobi ya bayyana makasudin inshorar matafiya mun zauna mun yi nazari mun ga talakawa masu ƙananan karfi suna cutuwa kwarai da gaske a dalilin rashin taimako sai muka ga to ya dace mu kullo da wannan tsari na wannan inshora domin wani zai amfani da wannan 200 naka ko naira ɗari. dalili shine ma'ana mota ta tashi da mutum bakwai sai aka ce wanda ya ji rauni a ciki an samu accident mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne shauran kuma dukkansu kowa ya biya kuɗi so kaga a nan mutum ɗayan nan sai aka je akalla aka kashe masa naira dubu biyar ko dubu goma ka na wasu wayanda suka bibiya misali su ba abin da ya same su kaga su sun taimaka wa wannan ya kuma buƙaci matafiya da su guji hawa motoci a gefen tituna saboda haɗurin da ke tattare da yin hakan da yawa wasu fasinjoji ba zai hau kansu ba dalili duk fasinjan da ba zai hau mota a gareji ba wurin da yake tabbatacce ne to baya ciki amma duk wanda zai hau mota a cikin gareji a cikin kudin da zaka biya din nan lalle ka tabbatar cewa lalle akwai wannan kudi domin ba kudin da kake biya zaka ga ka biya ba in kana biyan naira 600 in dari ne a kasa to 700 za ka biya ko shakka babu kaddamar da wannan inshora lafiya ta waɗanda hatsari ya rutsa da su zai taimaka kwarai da gaske ga mutanen da haɗuran mota ke rutsawa da su a lokuta daban-daban wannan kuma babban ci gaba ne ga harkar sufuri a tarayyar najeriya karshen rahoton kenan saminu sani labaran liberty